gabatarwa saboda karancin lokaci matashiyar wannan takarda shine climate and culture in tsangaya and islamiyya schools wato nazari akan yanayi da al'adun gudanar da makarantun islamiyya da tsangayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadithin da Imam Bukhari ya yana cewa mafi alkhairu ku shine wanda ya koyi alkur'ani kuma yake koyar da shi wannan hadithi a matsayin matashiya yana gwada mana irin ɗimbin alkhairin da ke tare da irin waɗannan al'umma da aka tara a nan masana alkur'ani kuma waɗanda ke koyar da alƙur'ani ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan waɗannan irin mutane makaranta masana masu hidima alƙur'ani suna cikin mafiya alkhairi a cikin wannan al'umma daga shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba daidai bane ya zama an mai da su koma baya a cikin al'umma ba daidai ba ne ya zama wuraren da suke gudanar da wannan aiki mafi alkhairi ya zama muna mushi kallon ƙasƙanci ko muna mushi kallon duniya cewa wannan shine wuri mafi koma baya wanda ya rasa mafi yawan basic abubuwan da ɗan adam yake bukata ya rayu a waje darajar ilimin alkur'ani abu ne a fili kasancewar shi ne ilimi da Allah maɗaukin sarki ya zaba wa manzan shi ya karantar da shi alaihi salatu wassalam kasancewa Alƙur'ani shine littafin da ke hidimta wa wannan al'umma a matsayin abin da ke shiryatar da ita kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na bar muku ababe guda biyu waɗanda idan kun bi su za ku shirya Alƙur'ani da sunnata a wata riwaya Alƙur'ani da mutanen gidana a matsayin Alƙur'ani. ga al'umma a matsayin fitilar da suke kalla su haskaka a duniya kuma su samu tsira a lahira batu a kan darajarsa abu ne da yake a fi sai dai kamar yadda muka sani kuma kamar yadda manazarta da masu jawabi suka ambata mun sani cewa tsarin karantar da alkur'ani a wannan yanki namu a tsangayu da makarantun islamiyu da makarantun allo yana kewaye da matsaloli masu yawa waɗanda suka daɗe suna kawo tarnaƙi ga ci gaban makarantun in bayan a wato mu'uzzar alƙur'ani da ya sarewa Allah a circumstance gama gari ya kamata a ce matsalolin sun kashe makarantun amma saboda alƙur'ani mu'ujiza ce khalida shi yasa ya iya surviving shi yasa ya iya wanzuwa da karantar da shi a cikin sarƙaƙiyar waɗannan matsalolin ina muka koma ɓangare na biyu me muke nufi da yanayi da al'adu climate da culture wato wasu kalmomi ne guda biyu da masu nazari a fannin ilimi kullum suke ambatansu wajen bayani akan physical structure wato climate ɗin kenan na makarantu abinda ya shafi gine-gine da wuraren amfani na ɗalibai da malamai da sauran ma'aikata abinda ya danganci azuzuwa da ofisoshi da banɗakuna da wuraren motsa jiki da wuraren shan magani ko karɓansa ko jinya da duk wani gini da ake bukata a yanayin da ake kira da suna makaranta shine climate a takaice kwarai da gaske aka ce kuma culture. shine ɗayan ɓangaren abubuwan da ba ana ganin su bane fizikal tunanin da ake gina makarantun a kansa irin al'adu da tsare-tsare da irin kallon da masu makarantar suke wa abinda suke koyarwa da falsafar da aka gina karatun da manufar da ake so a cimmawa da conventions al'adun da ake gudana a kai wanda da zarar an fane su ko an ambace su ko an ji su an san waɗannan al'adu ne ko kalmomi ne ko tsare-tsare waɗanda suke da alaƙa da makaranta iri kaza yanayin makaranta da al'adunta yana da tasiri wajen sanya al'umma su karɓa ko su ki idan makaranta tana da package na yanayi mai kyau wannan yana sa al'umma duka su yi hanzari su gamsu da abin da ake kamar yadda muka sani Ah, idan mutum ya tashi kai ɗansa makaranta yana da wasu peculiarities wasu abubuwa da yake tunani watakila yana so ya ga irin nau'in malaman da suke karantarwa da nau'in ah, qualifications ɗinsu watakila zai binciki irin ah, proximity nisan makarantar da inda yake rayuwa watakila ya binciki tarihin graduates na makarantar me suka zama me suka yi achieving to haka yanayin makaranta yana da tasiri wajen wato a promoting din makarantar a wurin masu a wurin subscribers a wurin iyaye da sauran masu kawo to haka nan kuma tunanin da ake ginawa a kai da haka kamar yadda dr Alkasi ya faɗa a jiya me yasa aka wayi gari modern islamiyya da modern tahfiz tare da cewa kwalitin asalin academic input ɗinsu bai kai kwalitin academic input na karatun allo ba ma mai sa suka zama sun fi samun wato subscription saboda suna packaging din makarantunsu da surar da iyaye za su fi gamsuwa fiye da wancan da ko mun yadda ko muna da musu yadda aka tsara makaranta yadda mutane suke kallon wato abin nan interface ɗinta yana da tasiri wajen ya za su mu'amalanci ta. Ah, saboda haka abu ne da yake a fili cewa yanayin makarantu da al'adun da aka gina su a kai da tsarin da suke a kai yana da tasiri wajen karɓuwarsu a gun iyaye da ɗalibai da sauransu a jiya da yau da an yi magana akan tarihi da asali da abubuwan da suka faru har suka kai ga samu waɗannan makarantu aka zan tsallake shi amma yana nan a cikin takardar babu bukatar a ita ta maimaita abin da duk mun sani kuma an ambace shi a jiya kuma yau ma an ambata abin da zan tsallaka zuwa gare shi shine batu game da asalin abin da takarda take nufi zuwa gare shi shine yanayi da al'adun tsangayu a keɓance zan ambata mana wasu abubuwa muhimmai sannan sai mu ji wasu daga cikin shawarwarin da nazari na ya kai gare su insha Allah idan muka kalli eh, yanayi wato climate na makarantunmu na tsangayu za mu ga cewa akwai karancin kayan aiki wanda suka danganci gine-gine suka danganci abubuwan da ake bukata na kayan karatu abubuwan da ake bukata na kaya na assessment ɗin ilimin sannan akwai karancin kudaden shiga saboda babu wani sustainable means na kudaden shiga ba su da budget daga gwamnati ba su da school fees da iyaye suke biya da za a dogara da shi babu kuma auka khairiya waɗanda za su iya da'amin abu saboda dogaransu kawai akan ɗan abun da Allah ya sare musu ne na kuɗin laraba ko kuɗin hutu ko kuma wasu musinu da suka bada sadaka ko masu neman addu'a ko albarka ko dan abu da suka ruruta na noma ko kiwo ko ƙananan sana'o'i da aka ambata a wasu su kamar ɗinkin hula da makamantansu saboda haka babu wani batun a ce ga ofis na shugaba ga staff room na malamai ko ga waiting room na baki ko makamantansu ballantana a kai ga azuzuwa ko hostel ko makamantansu sannan babu nagartattun a banɗakuna a wuraren kewayawa da biyan bukatu sannan akwai hauhawar ɗalibai fiye da fasiliti ɗin ɗan ƙanƙani ɗin ma wannan ta ɓangaren physical kenan climate idan muka kowa ɗaya ɓangaren ta ɓangaren al'adu Ah, daga cikin muhimmin al'adar da aka gina makarantun allo a kai da tsangayu shine cewa aikin lahira ne ba a cika damuwa da sakamako a duniya ba kamar yadda profesa ya yi putin rightly ni ma na yi da wani ra'ayi al'ada ce a cikin tunanin malaman da ɗaliban cewa kowa lahira yake nema saboda haka dole dukkaninmu da muke neman lahira za mu haɗu mu taimaki wannan aiki da sunan muna taimakon lahira kuma muna taimakon kanku sannan akwai rashin damuwa da gudana akan wani tsari akwai fauda a cikin tsarin babu wani tsari guda ɗaya da ake gudana a kansa wanda kowa ya da shi kowa yana yin tsarin sa ne gwargwadon bukatarsa da kuma gwargwadon yadda ya samu kansa by coincidence sannan akwai kuma gujewa wa karɓan sababbin ra'ayoyi da tsarurruka akwai resistance to change shi kuma canji wani natural phenomenon ne wanda ko dai ka karba ko ya wuce ya baka a dan adam Allah ya yi shi da siffa ta cewa dole ya canza yau da gobe ko ya karbi wannan canjin ko kuma canjin ya zo ya wuce ta gabansa ya bar shi a baya shi za mu ga cewa idan muka ɗauki alal misali yanzu shi rago tunda aka halicci rago da kansa yake tunkuyi kawai faɗansa shine tunkuyi bai taɓa tunanin ya canza wani method na attacking ko defense ɗinsa ba amma ɗan adam daga shekara dubu biyu zuwa yanzu jibe ne developing weaponry makamai na yaƙi da kare kansa daga yaƙin kokowa zuwa amfani da takobi da dawakai da majaujawa zuwa amfani da makaman kare dangi na zamani waɗanda suke iya kai farmaki da kansu waɗanda suke iya kai mummunan farmaki su mummunan barna a cikin lokaci kai. jiya da ɗan adam ya developing ya bambanta kansa da ɗan adam ɗin baya saboda buƙatar sa zuwa ga kare kansa jiya da ɗan adam ya developing ɗin hanyoyin sadarwa da hanyoyin tafiye-tafiye da hanyoyin samar da kiwon lafiya da hanyoyin noma da sauransu in muka kalli duk wata saka ɗan adam ya ci gaba da ɗauwarata kuma in dai duniyar nan ta wanzu dan adam zai ci gaba da yin wannan to me yasa mu za mu zama daban da sauran al'umma mu dinga resisting cewa sai mun yi wani abu wanda ake yin shekara ɗari bayan mu ce har yanzu haka za mu yi shi alhalin a tarihunan da ke jikin da tunanin da ke kan da yadda muke ah, muke kwambinin abubuwan da ya bambanta to akwai wannan wato tsananin resistance to change sannan babu babu abin nan data collection babu babu ma'ajiya ta bayanai ba iya sanin bayanan da ake ciki a sanadiyar wannan aikin da aka bani tunda ni malamin jami'a ne da na saba da bincike na yi ƙoƙarin na ce bari na karanta literature na abin da aka rubuta akan wannan matsala ta tsangaya a cikin shekaru ashirin baya na yi mamakin abin da na gani na datar da aka ajiye amma kuma na san galibin mu anan wanda mu ne primary stakeholder ba mu san da data ba ba mu san da ita ba wasu yan boko ne kawai suke ta rubutawa a jami'o'i da masana da masu ruwa da tsaki da jami'an hukumomin ƙasa da ƙasa da ngos sun yi bincike iri daban-daban akan abin da ya shafi tsangayu an yi census an yi kokarin a san adadin su amma mu da muke da ɗaliban immediate ɗaliban ba mu san adadin ba ba mu san shekarun su ba wani ma bai san daga garuruwan da suka zo ba wani bai san yaushe wane ya zo yaushe ya kamata ya iya izifi kaza ko ya sauka da ba mu san wannan ba saboda ka ba mu da tsari na aje bayanai da killace su da amfani da su wajen haifar da policy sannan akwai karancin kula da tsaftar muhalli da tsaftar jiki wanda wannan ya saba wa asalin al'adar musulunci addinin musulunci lokacin da ya je kasar turawa ta andalus ta spain kenan a yanzu shi ya fara koya ma turawa hatta al'adar daɗe gashin baki da askin mara da ɗauraya ba su san su wanke kayan su in yayi datti ba ba su san su aske gashin su idan yayi yawa ba ba su san komai ba ba su san su yanke farcen su ba musulunci ne ya zo musu da wannan takafar yau sama da shekara a dubu ɗaya ɗari biyu tunaka mu da muke da alaƙa da alƙur'ani muke karanta shi ya kamata a ganmu mafiya mutane mafiya dacewa da manhajin tsafta saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutum ne mai yawan tsafta kuma yana mu'amala da turare ko da yaushe daga cikin sababin haka saboda ganawarsa da malaminsa Jibrilu wanda ke kawo masa mene alqur'ani in za a kawo masa alqur'ani yakan yi wanka na musamman ya sa turare na musamman saboda ya mu'amalanci mala'iku mu'amala da kyau don kuma su ba su san dauda ba su ɗoyi har yasa aka ce wanda ya ci albasa kar ya je masallaci kai ya cutar da masu sallah kai ya cutar da mala'iku kuma mun karanta a tarihin malaman musulunci suna da kula da tsafta sosai imamu malik allah ya masa rahama ya kasance mutum ne da yake wanka na musamman don zama karantar da hadisan manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam waɗannan sa daga cikin ah, wasu daga cikin muhimman matsalolin da muke fama da su a cikin climate and culture na makarantu wanda na gan duka mu za mu yi itifaki a kansu abubuwa ne sanannu a gurguje zuwa ga shawarwari da nake ganin wannan takarda za ta iya bayarwa dangane da inganta climate da kanta na makarantun tsangayu a kasashen kamar yadda na ambata yan uwa masu albarka tun tuni tun bayan samun yancin najeriya akwai yunkuri daban-daban da aka yi don gyara tsarin makarantun allo da da tsangayu gwamnatoci mabambanta da ƙungiyoyin sa kai da cibiyoyin ilimi da sauran masu ruwa da tsaki sun ta yin yunkuri a lokuta daban-daban don ganin an fito da wani tsari da za a kafa don ya samarwa da waɗannan makarantu kyakkyawan yanayi waɗannan rubuce-rubuce da makaloli da tarurruka sakamako da aka gabatar da suna nan wanda yake da hanyar bincike da iya gano su akwai su da dama akan duniyar gizo abin takaici kawai shine har yanzu ba an gaza daga samun cikakkiyar damar aiwatar da waɗannan shawarwari a shi shine abin da na yi noti cewa waɗannan shawarwarin za ka iya cewa da wuya a sake ambatan wani abu sabo da daba ambata ana ƙara dai a sa su ne a sababbin mazubi ana ambatar su da sabon yare ko a wuri da ba ambata ba a baya saboda haka na tace wasu daga cikin shawarwarin da na ga an faɗa a tarurruka daban-daban a lokuta mabambanta tun daga waɗanda aka yi a wasu jihohi kamar kano ko kaduna da nan jihar bauchi da wasu da aka yi a matakin tarayya na ƙasa da wanda aka yi na ƙasa da ƙasa da waɗanda aka yi amfani da models na wasu ƙasashe da akwai ƙasashen da suke da makarantun tsangayu irin namu amma sun canza musu yanayi ga baki ɗaya ni ma na taɓa zuwa mauritania na taɓa zuwa kuma ziyara wata makaranta allo a mauritania wadda ta fi kama da babbar sakandare mai ɗauke da azuzuwa da wuraren kwanan ɗalibai da wurin cin abinci da komai da aka tanada da wurin shan magani kuma makaranta allo ce take gudanar ƙarshen wakafi na ga irin haka a morocco akwai su a egypt akwai su a tunisia akwai su a ƙasashen musulunci na larabawa da waɗanda ba na larabawa ba duka an canza su an yi modelin ɗinsu kuma suna ci gaba da haifar da mata qurani waɗanda al'umma ba ta musu wannan kallon kaskanci ɗin waɗanda kuma ba sa ji da kaskanci a rayuwarsu saboda akwai irin wannan attempt ɗin da aka yi na integration haɗa ilimin boko da na, na muhammadiya wuri guda akwai wanda aka yi na a yi su daban-daban su zama fararen suna kallon juna akwai kuma wanda aka yi shi wanda yake ifradi akwai models kala daban-daban ya danganta da wanne ne muka ga cewa zai fi mana abin da muke so a cikin al'ummarmu a shawara ta ko abin nan wato conclusion na na farko shine ina cewa alhaki mafi girma na gyara da inganta makarantun allo da tsangayoyi yana rataye ne a wuyan gwamnati dole ne gwamnati inda gaske gwamnatoci suke yi su samar da daftarin dokoki waɗanda za su farko tukuna su fara bayanin matsayin makarantun allo kamar yadda kowace doka da ta kafa wani institution ko wata jami'a ko wata cibiya sai an fara da recognition din da hukuma ta bata da kuma cewa wannan institution din yana da mahalli a cikin national development cewa karatun boko ne kadai ke da mahalli a national development wannan san kai ne mu na 'yan boko san kai ne mun yi san kai ne ba mu shakka ilimin musulunci ilimin alkur'ani yana da nasibin shi a national development domin ga kasashe nan da dama ya taimake su wajen ci gaban al'ummarsu ko da ba mu gani a yanzu ba muna da shi a tarihance sai na umar yana cewa wannan littafi da shi Allah yake ɗaga darajar wasu ya don da darajar wasu sauraka alkur'ani da iliminsa wajibi ne ya zama gwamnati ta yi dokoki waɗanda za su tanaji recognition ɗinsa a matsayin cewa shi ma wani abu ne da yake da muhalli a wajen inganta ƙasa sannan dokokin nan sani tsare-tsare yadda za a gudanar da kuma yadda za a samu su da kuɗaɗe da kuma koda kuɗaɗen ne na wakafi ya zama akwai sa'idan gwamnati a wajen gudanar da su domin wakafi bai iya sustaining ya shekara ɗari kaza ko dubu ko makamantansu ba tare da akwai wani institution da zai prolonging ɗin shi ba ma'ana mu yanzu mutane suna yin auka kunsu, akwai masallatai da dama da aka gina da wurare da makarantu amma saboda babu wata hukumar gwamnati ke sa ido a kai bayan lokaci kankani suna iya su lalace ko su faɗa hannun wasu ba ta gari saboda dole ne ya zama akwai wani establishment na gwamnati wanda za a bai wa alhakin kula da auka wanda zai sa ido a kansu da haka dole ne gwamnati duba na tsanaki domin wato wa da al'umma makoma al'ummar musulunci suna girmama alkur'ani suna da bukata zuwa ga karanta shi da fahimtar sa da haddace shi da masa hidima kuma al'ummar musulunci suna constituting wata wato wani wani nasma mai yawa adadi mai yawa in ma baka ce adadi mafi yawa na al'ummar arewacin Najeriya ko Najeriya gaba ɗaya ba wanda suna da haƙƙi akan gwamnati na ta kula da abin da suke yi bai wa gwamnati ce babu ruwanta makarantun allo suna bukatar a samu su da gine-gine wanda za su dinga amfani da su azuzuwa ɗakunan karatu da na kwana da wuraren motsa jiki da makewaye to a nan shine nake cewa mu al'umma mu fara yin wannan galibin mu a nan muna da gidaje da muka gina namu na kanmu da muke zaune a ciki ko na gado ko na haya yaya aka yi mu a matsayin individuals muka iya mallakan gidaje da za mu rayu a cikinsu wasu ma fiye da buƙatar mu amma kuma makarantun alkur'ani ba su mallaki azuzuwan da za su rayu a ciki ba wannan abun kunya ne na taɓa ba wasu mutane wani challenge a wani layout sabon layout da aka fitar an fitar da layout da yake da gidaje sama da ɗari biyar ba zan faɗi sunan garin ba kowa ya gina gida irin waɗannan da ake na yayi wanda komai ya ji masha Allah amma kuma site ɗin da aka ware za a yi masallaci yana nan shi kuma an sa bulo kos hudu wani wuji kos biyar sai ce wani alaji na ce amma ranka yadda gaskiya akwai abun kunya ce akwai irin ka a nan wajen duk gidajen ku kun gama gina su gaba gida katanga ma kawai kwalliyar da aka yi mata ta isa amma masallaci kuma yau kusan shekara biyar ana ta fi sabi da ba a haɗa komai da za a gina masallacin nan wannan alhaji ya ji kunyar magana da na faɗa mushi alhamdulillah daga baya sun yi sa sun gina almuhim shine me yasa duk muke iya gina gidajen mu shiga amma ba ma iya gina ma alƙur'ani ɗakuna da wuraren kwanan masu karanta shi wannan al'umma dole ta kalli wannan sannan a tsaftar muhalli da muka faɗa game da musamman wuraren makewayi da wurin kwana me yasa za mu yarda cewa bari mu kwana a cikin ƙazanta waɗannan ɗaliban ba za mu iya shara da kanmu ba ba za mu iya wanke banɗakunanmu ba ba za mu iya yin ƙoƙari mu ga cewa mun killace wuraren da muke rayuwa daga mafi yawan cututtuka waɗanda suna sabuwa ne daga datti ba da rashin killacewa ba wannan idan mun ɗaura wa gwamnati alhakin folis, domin kuma mu ɗauki alhakin gyara muhallinmu yadda za mu samu tsaftataccen muhalli wanda za mu iya rayuwa a wurin da yake yana da nagarta tsaftataccen muhalli na nufin tsaftataccen kwakwalwa tsaftataccen tunani muhalli mai datti yana haifar da tunani mai datti da kwakwalwa mai datti shi yasa kamar yadda amal alkasim ya faɗa jiya Allah ya sa kamar da alkhairi me zai sa a wayi gari wani ɗalibi ya yi shekaru da yawa bai haddace alkur'ani ba wani kuma ya yi shekara uku hudu ya haddace dole sai an samu bambancin tsari to tsarin ba na karatun kadai ba har tsarin mahallin da ake karatu karatun allo har ila yau yana bukata zuwa ga gwamnati ta samar da doka da za ta bambance tsakanin public da private tsangayu kamar da ake da public da private schools conventional wanda yake so ya private tsangaya tashi ce mallakarsa a ginda ya mushi dokokin da sai ya cika su minimum standards kana da kaza kana da kaza muna da makarantun kudi private schools mun san irin wahalar da muke sha kafin gwamnati mana registration kuma wannan registration ana sabunta shi duk lokaci bayan lokaci kuma kullum kana kiyayewa ka tabbatar cewa ka kiyaye abin da suka saka a matsayin standard da kan gwamnati ne makarantun da na tsangaya tana da bukata wanda yake da bukatar yin private makaranta ta allo a sa mushi dokar da dole idan wannan dokar tana bukata zuwa ga tamwi mu kuma community mai tamwili iyaye su ba da nasu gudunmuwar sauran al'umma tun daga masu kuɗi da sarakuna da sauran masu ƙauna alkhairi da mu talakawa daga kowa ya ba da gudunmuwar shi don ganin cewa wannan tsangayar take a gomu ko ƙauyenmu ta cika standard ɗin da ake nema kafin a bata license na ta operation a cikin abin da ake bukata har ila yau na ambata akwai kididdigan bayanai wato statistics sanin bayanai da yawa na ɗalibai da gaske abin da na karanta a kan wannan makalar akwai daftarin da hukumar gwamnatin jihar kano ta yi shekara wajen ashirin baya da suka wuce zamanin gwamna malam ibrahim shekaru idan ka je ka ga irin census da aka yi na makarantu a tun a lokacin cewa a jihar kano kadai akwai sama da makarantu a guda dubu ashirin wanda suke housing ɗin ɗalibai sama da rabin miliyan a wancan lokacin waɗannan in-house ɗalibai kenan wanda suke restless banda masu zuwa daga gida suna komawa wanda suke a cikin birane to ka duba daga shekara ashirin da hudu ko da uku zuwa yanzu da malam ibrahim shekaru ya gwamnati ya sa aka yi wannan aikin jiba irin hauhawar adadinmu a matsayinmu na ɗan adam jiba yawan makarantun sannan ka ka ɗauki wannan a alƙalman ka ɗaura shi akan sauran jihohi irin bauchi da sokoto da kaduna da zamfara da borno da makamantansu zaka ga cewa lambar ba kaɗan ba ce so akwai akwai wato rashin hangen nesa a ce wannan adadin gwamnati ce babu ruwanta da su sai su abin da suka garama ba ba a yi wata hanci ba ba a kulla gaskiya ba wannan adadin na 'yan kasa wanda kuma suke shekarun shekarun tahsil shekarunsu na yarinta da ya kamata a makkana su don su zama masu amfani ga al'umma a kyale su a ce kowa yadda ya ga dama ba kulla gaskiya ba kamar muna zaune ne akan wani timing bomb sadaka duk abin da mutum ya je ya kulla wanda ya ga dama dole kuma mu al'umma duka za mu biya farashi za mu biya farashi wata rana mun taɓa shiga wani gidan abinci a zaria muna fitowa sai na ga irin masu bara haka da sauransu sai nake gama abokin tafiya ta nace kaga mu da muke wucewa muna shiga muna cin abincin da muna saye muna kyala mutanen nan ba ma ce musu komai ba ba karamin kuskure muke ba ba yace saboda yace saboda muna kulla gaba tsakanin mu da su abincin nan bukatar dan adam ka shiga kaci ka fito ka zo wani bai ci ba ka harare shi ka hawo mota ka wuce ya kake so ya kalle ka mara imani saboda haka daga nan zai fara tunanin da cutar da kai idan ka iya gyara gidanka da 'ya'yanka amma ka bar gidajen makwabta da 'ya'yansu ba su gyaru ba ba za ka ji daɗin arzikinka ba sanarwa gwamnati tana da bukatar ta kalli waɗannan al'umma ta san cewa su ma al'umma ta ne kuma akwai bukatar ta musu hidima saboda gyara ƙasa da kuma ci gabanta sauraka ana bukatar taskace bayanai waɗanda za a amfani da su wajen policy din sannan akwai bukatar horaswa wato abin nan training ga malamai koya musu sababbin dabarun karantarwa da tsare-tsare wanda alhamdulillah wasu jami'o'i suna da cibiyoyi na musamman don koyar da malamai masu makarantun allo da tsangayu sababbin dabarun koyarwa akwai center for quranic studies da na sani a jami'ar bayo suna yin wannan aikin an ce akwai wata a jami'ar jihar yobe kaga jami'o'i ne yanzu waɗannan recognized institution idan suka yi training ɗin malami dama yana da ilimin sa su koya mushi wasu dabaru yanzu ya ƙara inganta dabarun koyarwarsa idan aka zo insha Allah za a ga delivery ɗin shi ya canza so akwai buƙatar kulawa da wannan sannan sa ido wato abin nan supervision da monitoring daga hukuma da sauran stakeholders wajen ganin cewa a tsangayu da sauran makarantu ana gudanar da abin da ya kamata ta fuskar shi kan shi ilimin ta fuskar tsaftar muhalli ta fuskar kula da lafiyar yara ta fuskar kula da ci gaban karatunsu da sauransu sannan duba na tsanake game da shigar da darussa da ilmomi waɗanda masana ƙur'ani suke bukata ilmomin alƙur'ani suna da yawa aƙalla a ce ta tajwidi ulumin ƙur'an qira'at da ire ilmomin fiqh sannan ilmin larabci saboda alaƙasa da alƙur'ani sannan ilmomin sana'a da kuma wannan ICT din kamar makarantar da na taɓa zuwa a Mauritania na tare da su duka allunansu pad ne alluna ne electronic ake ba yara a na workshop allo ne amma is electronic daddannawa suke kamar yadda yara suke danna waɗannan kayayyakin wasanni to wannan ICT da ake gani ta riga ta yi haimana akan rayuwar mutane ko kana so ko ba ka so ta riga ta shigo rayuwarka so mu yi kokari ne istiglalin ta za a yi allo electronic wanda za a yi amfani da shi a rubuta a goge a share kuma a haɗa cikin sauki saboda muna da buƙatar musamman waɗannan ilmomi ilimin alkur'ani ilimin hadith ilimin fikihu ilimin larabci akalla waɗannan alaƙas da alƙur'ani saboda magabata ba su kasance suna haddace alƙur'ani kaɗai da lafazinsa ba sun kasance suna haddace shi ne tare da ma'anarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kantar da sahabbai Qur'ani tare da ma'anarsa haka sahabbai haka mashahuran makarantun alƙur'ani na sahabbai makarantar ibnu Abbas makarantar ibn mas'udin makarantar zaid dan thabit makarantar abu musa al-ash'ari makarantar ubay dan ka'ab duk wannan makarantu ne na ilimin alqur'ani tare da ilmominsa ba ilimin doran lafazin alqur'ani kadai ake yi ba to wancan abin da suka yi suka tsira shi za mu yi wa mu kai labari insha Allah sannan sai kuma batu game da shaida amintacciya to shaida amintacciya kuma ya kamata dole ta zo ne daga abin da gwamnati ta yarda da shi daga jami'o'i ko cibiyoyin ilimin irin hukumar 'yan bayan irin hukumar tsangaya sabuwa da aka kafa su ne za su iya regulating su ba da shaida ta bai ɗaya wadda dama gwamnati ta riga ta yi da su mu masu makarantun mai kokari mu sai da zani mu tsara tansiki da waɗannan mutanen su yadda da abin da muke su ba mu shaida wadda za ta inganta ah, abin da muke a ciki a takaice a ƙarshe yan kuwa. malamanmu da iyayenmu da sauran mahalarta za mu iya cewa lallai a makarantun tsangayunmu suna fama da matsaloli amma tun da matsalolin nan ba su iya kashe su a can baya ba don allah ya so za su ci gaba da surviving amma wannan baya nufin mu shantake mu rungume hannayenmu mu bar su haka dole mu iya abin da za mu iya don karanta matsalolin nan idan ba za mu iya kau da su ga baki ɗaya ba matsalolin da za mu iya kau da su shine samar da abin da bai fi ƙarfinmu ba da kuma yi ma gwamnati nuni da shawara akan abin da ita kuma Allah ya huwace mata ta yi gine-gine tsare-tsare manhaja hana barace-barace samar da tsari na certification haifar da abin da zai zama ya ba makarantun da damar su masu a dama da su a cikin national development goals da sauran abubuwan da lokaci bari bari a ambata ba a ƙarshe ina godiya ta musamman ga uwar gidan mai girma gwamnan jihar bauchi hajiya dr aisha bala muhammad allah ya saka mata da alkhairi godiya ta musamman ga shugaban center for peace research and development a farfesa ibrahim ahmad makari sa'i dan uwana ne tun ba yau ba godiya ga malamanmu da iyayenmu da alarmomi da gwanaye da masana alkur'ani da sauran mahalarta godiya kuma ga 'yan uwana academics waɗanda muka gabatar da takardu kuma muke tattaunawa tun shekaran jiya a masaukanmu akan waɗannan matsaloli godiya ga allah a farko da ƙarshe wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa wa sallam wa salamu alaikum wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ko mutum ya dace ya yarda da malam dr kabir aminu abubakar ko ya saba da shi ya san dai an yi karatu ya san kuma wannan karatu an tsaya a kan topic ɗin da aka bayar a yi jawabi a kai kuma an yi wa wannan topic adalci Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara basira Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi hakaza hakaza wa illa falala a za mu tafi kai tsaye zuwa ga jawabi na ƙarshe ko a ce lecture ta ƙarshe a wacce a wanda zai kaddamar da ita shine mai girma shugaban ma'aikata na jihar bauchi a malam yahuza adam eh, malam yahuza adam kuma kuma ita mai girma uwar gidan mai girma gwamnan jihar bauchi kuma sarauniyar bauchi kuma a garkuwa ce ko uwa ce ta alarmomi dama ita uwar duka kowa da kowa ne suna garkuwa ce kuma ta alarmomi